الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج ثبت يا الله الصلاة يتيجي يعني يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يننا صافو يننا kafagutan rajar 1436 ko na ji daidai da kafagutan yau kafaguwa yin saguni 2015, 2016 2016 kalenda miladiya ya ga ya cakate littafiyar albidayatu fi usulin fiqh yamman da ya ga a sheikh wa ibn abdussalam bali nan Aje sharai na jajiyu nan ya littafin nan amma ya lalata sharai ya ne a matanin na gayewa ga yi ji kokari ni dabe to ebe at least basic yana e dan fanni karatu na wani yi jikiyo igbe wuye ebe kpata di sabata ya ji ebe iye wata taimako duniya ye ba ka fara gangani duniya ba da ya ga wuba na zandoro wubawa zandoro tsoci a wuba na zandoro anama eh, diga ta ci na zando ba wa sai to ci buji idan ke da adin ne zaji buta ga gaskiya na sai Allah buji adin na gafu ba ci nan da a idan ke da bi Muhammadu wuce ya ce shi ya ci ciwi na sai yi wa ayu na amanu ya ne jai iman jinai taqulla su ne ce ci haqqa yi wa mutu ne illa wa antum muslimun wato kai da sai ce malugo ya ji ne sai yi musulmi ke biyayya yi wa nasu ta kurabakun da zai halaka kun bi nan suwa ida ya yi za a yi su da ya ce ce na jalita ya daga rayu ne wani wa halaka min ha zau da hawa majalita ya in yiwu daga rayu ne wuce wa gai na nawa wa ko jalita yana nawa daga hannu da adamu ko wa ba sa min ma rijalan kasiran wani sa'a umma labaji da yi rayu tiyatu zuriya hancin su zagu ba hancin sarau sai dokuna wata kulla hallazi ta sa'alu da bi wal arhama inna ka na alaikum rafiya sai da yayi wallazi na amul ya ne jai ma ne ta kulla sai ya ce wa qulu qawlan sadida ya mega ga ne goro ne yafli lakum a'malukum ce ce ne to ita jai ya yafli lakum dhunubakum afa da yin dhunubi ومن يطيع الله ورسوله لنجم تزكوا بيتكينا فقد فاز فوزا عظيما غناجر ربنا zubana na e na ji gaskiya gane littafin soci ba wani madi alkhairi gane ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana maji da daga tace lamarin bata nan bayan na tabe da addini wani yan do ne ma tabe da addini wani bidiyo yo bidiyo bata mai gbiyo yi bata ma kufi na zubana na a ke kayi limewa sulul fiki nínú ilimi ṣe bú dán ní ẹjí makanta àkókí alúwà ní kí n bèlè manya ẹbọ́ ní ilimi uyọ ní jẹ muhimmanci sarari na muhimmanci yan ilimi na ma wọ́n jẹ bọ̀lọ́ ya mafari marifatu kaifiyati tibasul akam ya ƙi kemi na ya zafi ya ji tibasul hukunci jina aya dana hadisi dana A make wa hadisi ba tu ya hukunci da gayo da hadisi nan, ba ne ya kwanke na wa lai lati dalili na marati ba ya tillalu sharati shi ya lalu, ya ga to yan na ne mutlaku ya gana cici bubunu kuna ne mukayyad mutlaku ya haɗe ya gwanin ne mukayyad ya gana haɗe kan gina ne amu na imane gane general na ne khas ya gane special na ko ko a gato nasi na biyan ne ya gugwace wa laugan na na lotu biyan na ka zauna ibnu taymiya waya ga ga innal maqsuda min usulil fiqi lalle ne manufa yayin limu usulil fiqi dan gai ay yafqaha murad Allah wa rasuli bil kitab wa sunna waje fahimta yake ce ci ga tuci ne ba da alqur'ani da sunna muhimmanci ba ci mini muhimmanci ya limu su da fikiyo marifatu na jila ya ƙiyar dalili ji waɗo ga alkur'anu dana sunna dana ijimawu dana kiyasu dana da su bai rage la'ad dalilin da nan dole na lone ne yana ta ci marifatu halin mushtahid allazi yuhku ta yattabi salakan al-adillati shar'iyya yadda ya hali ya zane mujtahidu nan ko na ga jikki ba so ko ga jikki ba to nan yayi ni ci dirasatu qawaidin kulli dirasatu qawaida kulliya yanda ni ta ta kasirun da jirgiya ta ta ma ya sajidu minasi alamul lutu wa daidai kulli ma'ana ka'ida na shi kulliya ma'ana ka'ida wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko ko na ka'ida wa ji da bin kiyo wa daga su karkashi gona na da ya ɗaya na shi ɗaya wuro ne zai da shi faruwa za mu yi wani wa da kiyo wa da dai ke hukunci ko gani ki hukunci ya fadin jin ki hukunci ya bleaching ko ki hukunci ya zane da ya fi

ki hukunci ya zanen kuma ya fi kyau mai ya fi matakin buwanin shi ya fi kika da fa ga zawon ciye wa kibla ka shi yake nan ko ki ilage ya ke ji na wajen haila nan har da ka kunu shi ne nan ko mm. ìgbà ìyá àmì tí ń da ìjìnì wọ́n ẹgbẹ́ láti ìjìnì ògbẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ òun lúdẹ ṣe fún wáyé ẹgbọ́n kí oṣù fi bá wù láti kú sí ẹ̀ nà. ìgbé títí eré tẹ̀ ń títí jìnì àmọ́ kàn bẹ́ẹ̀ ní kí kú sí gbogbo kó wọ́n ti rọ́jò wọ́n dán eré tẹ̀ ń dàkárì nígìrì. aya za ji zane ga gane wa ji da aku shi wala wai wa ka ji dole ka ji dole yin ji na ga da yin dubu ba ta wa ta yi ji annabi sa sallam ga la illa eh ji za za ba da ya sai to kin ji hadita yana nan ko shi in ba ji amfani ga ni ba nuclear bomb wala da gutti da zo ga ji maza yara mu ki hukuncin su ya musulmi jadi ko injin na ba ta eh, eh yan na jibano ili nusu ziki ga wulo ko bayan da yana we shi we ku dani ban ci masu kwa ga tuwa na washi na intanet mu wo da ka ba da jago da jina mu ga waya ko ma Allah wo ne kun da ji mu hakun ya shi da ma shi je atm atm kadi da nan waje ofi banki banki na so waje ofi na wawo kan wawo kan da atm kadi sin transaction na kan da atm kadi wa ga waje jiya don waje da dola shi da sauransu ga lokacin da dawa kishi na ɓatan ɗan eh, warwaro ne ji faruwa nan ko? ta wani ya magi ruku magi susu ko? yadda ki kakayi shin waji wa kakin haramu gugu da su gaba da mutum na mutum mutum ya kuma kin da tsara da ku

mana na wani wajen tsoffin yoji masalacin ko ji gane a rasa laji zo za fi madabo fon madawa ko hannun lawan ya madajen yawon wula tsoffin yoji tsoffin hannun ta bidiyo yau zanen su maga ji bidiya zanen ta ji limamin har zambo a daga yi sallan wa fiye wa zafi ba zoron wa jakin fulakeci yau da ke ji a ga wani safasto sai ya buga to al'amulo ya bu fulanin ƙetci ne yadda ya ɓata wa ya ji ta wuyo ilimin usulu da yin yadda ya wuyar na rufi da jiya rufi da muhimmancio lokacin manji makarita ce kaka ya ke ilimi na tofayin tobani martabayan musulunci ta littafi ne godon guri mini man na ji makalita fi je ce ni nini na wani mana ga wahi ibn abdulsalam bali nan in kalita fi ne ga alibida a fi usulin fiki nan amma man na ga abu yusuf muhammad ibn sabi shaban nan wani sharan ya rika fi wuce ce sharan yuga alibida ta fi sharan bida fi usulin fiki ya ba ga sai ci sai ci rugo ya bu sai ci boye ko mm-hmm. sai ci ma wuce amfani ẹgbọ́gọ́ mm-hmm. àlẹ́gán mọ́tàní ká yà àgbákọ̀ ọ̀rọ̀ wọn àti ṣẹlẹ̀ ìta yà lálípọ̀ ẹgbẹ́ ni yẹ̀wà gan tọ̀bọ̀ wọn kú ní táàtì nẹ̀fítíà wọ́n láwọn ti tí o kanu wọ́n yí màná wọ́n láwọn ojú wọ́n yí yẹ́ mọ́ fárí òṣù lùlùfíjì kó òṣù hmm. lùlùfíjì wa fi salasa ashara baban babu go gute da mu albabul awwal babu ya mafari alakamu taklifiya hukunci na ji hukunci na hukunci na ji aji hukunci na ta ce da ne da hankali ma ji ba ji ba ni zai ga alakamu taklifiya ko yan nawajibi yo ko aramu yo ko musabi yo ko makaru yo ko mubawu yo yana yi ga kiyo alakamu a taklifiyo albabu sani ba ji yana baci alakamul wadariya hukunci na ji alaji shi nan a ga ga alakamul wadariya ba ga wani ɗirga alakamul taklifiyo yana yi ɓaga alakamul wadariya nan hukunci yi yau na ji wujin majeji rije zamani lokaci sharafi sababi da sauran sai ga tubuci biyan sha Allah waji gane mu albabu salih babu ya taci al'adilla fi shari'a dalili ce shari'a albabu rabi babu ya nici al-qur'anul karim al-qur'an na wacin albabu khamis babu ya tushi as-sunnatu nabawiyya sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam albabu sari ba da ya gutu a yanci alijimawu mana ijimawu mana ilu gwe mai albabu sari ba da ya gutu a baci alkiyasu ko kiyasu mana tuwadan ko albabu sami ba da ya gutu ta ci al'adillatul iski inasiya dalilin na je amfani da ya ce mata ci wani mana dalilin dalili dawo na ɓata ya daji bai na alkura ko wala da dalili dawo na shi jimuru ya daji bai na kura da suna ya jima'u kiyas ko amma da dalili ke da wani mazaban da cike da bai mazaban da cike mace na wani ko ke istisaru na ke sabu na ke masu hajji musala na ke al'urufu na da sauransu albabu ta su ba da mutu wani ci kawai dun fi fami nusun su shari'a ka'ida ya ce fahimta ya nasu shari'a musulunci albabu al'ashir ba da ya guwaci a nasu fifiya albabu al'adi ashar ba da ya guwabe ni ci a ta'arudu wa tarjih ko sai gogwe na tsiji ko da hmm. ji ya ce na zaɓe ganin na zaɓe ganin lóye wọ́n jì bẹ́ẹ̀ bọ́lá rẹ̀ tó bọ́ sáà láàmú ẹ̀ gàngú bá dẹ́gbẹ́ ẹ̀ gàngú tá dẹ́gbẹ́ ni wọ́n á jẹ́ àní lẹ́gà bọ́ ọ̀nà wọ̀jà yìí kí tó ìdé kí tó babu yan gogu bai shi ali istihadu wa taklid in istihadu biyan ne ce takalidu bi istihadu ma ne zai bi kokari ko a takalidu ci biyan wajen mafiza albabu sani ashar babu yan gogu ta ci kai zazul wusuli da hukum shar'i ya kone za da tade hukuncin shari'a nan ya ne don introduction na ijilana na ko overview mana general bayani ya ce limu su suke yawon wagon wajen eh? agonjin bayanin one ada al'akam ko a taklifiya ko nan gayi alwajibu da alharamu da fiye almandu ko to almakru to fiye almubawo ko in ce daga ga ya fiye al'akamu alwadiyo ko nanga ga ku a sharutu ko a sabab ko a siha albutulan wani ce wani ku alfasar da su nan ƙwale da dai zargabin ito da gaicin al'adillatu a shar'iyya ko wanda al'adillatu shari'a ga ba alkur'anu ko to a ta to jima'u ko to alƙiyasu ko da sauransu wujikiyo wadau ko wujikiyo da da ya tiya al'ur'anul karim alaikun wanda al'ur'anul karim ne ne wanda ne kiyo tarifu ki definition al'ur'anul lugatan wasu ilaha ko hujjiyatu ko hujjabu nuzuluhu ciciju makiyu yana ci makana madaniyu na ci madina na awwalu ma zala ko ne mu fara na kai ci na asiru ma zala ya karshe na labitin maguna hada da karshe ko a ce da kibiyo a sunatu ko annabawiya sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam ko wala a sunna to jimu tarifu ki definition sunna ko lugatan ya bayan lugo istilahan ya bayan kiwo istilahu ko sunna ko ahad hadisi ahadu ko al-makbul wal mardud hadis na gwani da hadis na gwani ko da sauransu ko? sai kiriyo al-ijma'u ko? ma'ana ijma'u yau al-mujtahidin ko? min ummati muhammadin Allah sallar har da karshe ko suna da ga yake tibo alkiyas to ana ga yake kiyas ne wani ne kiyo tarifu definition eh? yi hujiyatu ko hujjabu ko yi ya samu eh ki gana shi kiyasu gana ko arkanu ko arkanu ya yake kiyas da makamancin su yanzu ga ganin al'adillatu al'istinasiya ko ina al'adillatu istinasiya wajen ya kaunu sahabi ya gari sahabi na ko ya al'urfu nan ko ya al-maslahatul mursala ne ko hmm. ya al-istisani nan أخو قال اسكت حاولة لصورة وشو أخو أتيد يجيك قوائد كيفان النصوص الشرعية قايدة نجوز عادة فهيتة إن السجير شريعنا شو يقوم عاونا aya cina hadisi cina amma sau ake daidai su mai abu, ne khas ne mutlaku ne muka yadu ne kaza ne kaza ko mai amuru ne yi amuru ne ji fada ya kaza yi ne ji fada ya kaza sau a daidai dai wuce kan ga wade biyo wade fahimta ya nafi ne ba ya nafi ya lona a ce da ya ce kibo a nasu ko so tarifu ko manofe na ko na shin nasu ba da bada daga ko sannan na qur'an bil qur'an qur'an ne jiya ko qur'an ya nasu sunna da sunna suna jiya wato suna ya نص السنة بالقرآن على سنة عبالة يليكيه قرآن قوسما نص القرآن بالسنة يبقى هذا يقول ده زي يقول كده وده وانا عن أدى مثال ملابونا ko سنة ga ya gwaro kiyo a ta'arudu wata rije e gugwe dalili ko da naga e naga a ko so to wa wuyo wani sannan sai kilo al-ijtihad ko wa taklif ko ko alif al hadu. ma'nu ko shurutuhu ko sifatul mujtahid ko hal ugulika babu ijtihad ba akwai akwai ijtihad tuwani kace ala tuwa ya gwada gwada da zaka ta ga akwai ijtihad tuwani ga wuce zuwa kiyo ko sanne da kiyo idan muqallid na hukumu taklid ko hukumu ta hukunci ya ta'assubi ya maza ijuro ko da sauransu matsalayin gwamnati kaifiyatu ko alwusul ila da hukumi a shari'a ko shike ta manga albabul awwalu ba da ya mafari al'akamu taklifiya alakamu a takilisiya ko hukunciyar maji a kama ya takilisiya ji eh, zai mu kallafu ga na yi hankali ma ji gina ma ji ba gina ko? Mm. ina shi shi musulmi da hankali ajin baligi a mai kyau a mai mukallaf man gaba da yamma fayin na fi asharatu da wadi ada da wadi sun ma na dai kayi da guti fi abin da guwo abdabitul awwal kayi da yamma fari waya ga alakamu shari'a kitman alakamu shari'a da guba a da taklifiya wa wadu'iyya a da alakamu taklifiya a da alakamu alwadu'iyya ko? Abba abadu sani babu ke baci mana kai da baci ke alakamu taklifiya a akamu taklifiya ya gudu wuce laya alwujub wajibi wali ba bi mutabi wal hurmatu bi haramu bai wal karatu bi makuli wali ba bi mubahu ko adabi tusali qaida ne ta ci alwajibu ngai ma yusabu fa'iluhu imtisalan ngai yana wagaji wa sai jilada ne mana wagaji wo lalo tusa ko ajilada ويستحق الإقامة ويستحق تاركه الإقامة وانا مجانا ولا وأنا مجانا أكون شو وجل أنا أقول أنا جاهز عمره أضاجي تراجو غاي غا الواجب أدي موسع أمد مضيق أدي واجبين وفينا أمد واجبين جكينا أه واجب في تجينا wa mu'ayyanun wa mukhayyar amma da wajibi na kai mu'ayyan wajibi yo gudu tunan unguni ya wajo na amma da wajibi da bane mukhayyar yana je tsane wa kifaiyun wa aini amma da wajibi da bane wajibin kifayi nan amma da wajibi da bane aini na? wa muqaddarun wa ghairu muqaddar ko amma da wajibi da bane aji nan a yi ya yakaci bana madina ba yakaci wani abazu tulkani dai almustahabu yanayin mustahabi na layi ma yi sabu fa'ilu gumfi sanan layi yana zane ga jiyo na ga jiyo a yi lada da kebo emina wato na nako wallahi a kabu tarihu zane majana a jiki a yan a kori jiwa abazu tulkani babu ta yabu ci. ma yi sabu tarih alharamu ko Haramu haramun yi. ma yi sabu tare kuhun kisanin ga yi yana waje a lugwa a yau kinan a yau ladanin za a lugwa mai musu kone wa ya sayi ku fa'ilu wule ya saba ga nan mai dauji na ajiyo a wa a za a ba duka sabi alharamu kisman haramu yin guba a ne haramun da zaki wa haramun da kasbi aje dabo na haramu yau bi za ki yi a maje dabo na haramu da kasbihi haramu ya maye kone wa ji na galu shi haramu ne abdadu ta sani sani sai mutu ta ci ma hurrima li za ki yi la ibahu illa li darurati yana lajin haramu ya goyi tuta ci wuto ne a lugu na je mu ba wa sai wa kibo sai wa darura wa ma urima sannan li zari'ati amma yana ga kan ebo ya sabbi zari'a na ubi halil hajati alu da kiwo inda bai je mu bahu ebo ya bukata a zabi ku tasa zabi ta mutu wani ci almakuru ina makaru na ma yi sabu tariku hunci kanan ko ma yana yi sabu tariku hunci kanan zanen lugwanin ebo so ko ne aya ba unti lada wala yu'aqabu fa'iluhu kana magujina a poli shuwa wa in kana maluman to ne je akugo ga ungo ja ta ne adabitul a dabit ba almubawu gayi ma kuyira almukallaf bayna filihi wa tarkihi yana laita mukallafin ya tsakanin wa abu wajen kuma wa ga jikima la jinano لوني لا كام الشرعية أقول وهذا قلتي كو وبا أجا تكليفية كو أمريكية وضعية كو طيب. على كام التكليفية ko eh, riki riki a kamu taklifi a jala kamu wabiya ishtaratu da yami ko sharaci ya yi lini a kamu taklifiya ko jiranewa. ne hmm. amma alwadu iya wani jiya wujar ko haka wuka wani ta Allah ya wajibi ta ce mu ke yara mu zina yara mu ko waje bai gwale ne ba wa nabi lórí méjì díẹ̀ àtàwù díẹ̀ tẹ̀kìlìfíà àmáṣe àtàwù wọ̀dúrí yánu àlùfíjì nígbà àlàkíyà Eh? alfijir ya ji nga lafiya su baya ji e ni lafiya alfijir is not your hand ẹgbẹ́ ni lafiya alfijir is no àmọ́ wace o lòdì sálà tó ẹgbẹ́ òbu tó wojú kó. alukodratu manatu ko ɗaya ne shi ga a samu tafiliya ne wajibin na yara ne kaza ne kaza ne ka yago alƙudratu sharafi ya gubo kan ko ga yi ko na wajibi ga wajibi ko da yi ko na dan sura cikin galuwa da alwadiyya amma wani ke han ina alaka alwadiyya wani wadiyya daga sharafi da ci na jin under control of wudani abba duk ne ba cin za na kamun taklifiya kan fito a kamun taklifiya ga wuce ko aji alwajibu ko alwajibu lugata ikiyar a sakitu ta a sakitu eh ina ce a cikin iza wajabat ko junubuha ma'ana idan ta kasar junubuha amma istilahan a eh, bayan manyan usulu shi ne ɓari alwajibu ne kiyo ma yi samu fa'ilu gumti sanan ko? waye ta yi ku tariku ne al'iqam tàbí mọ́jì al'amuru ko a kai musalata da sallah jijiyar sallah ku jikini wa atu zakata ya gaji a sallah jike ya zakawa ko Su mu liru ya ti ko ko namba 2 miye kone da ake wajibi na ismu filin amur ismu filin amur su ga hayya ala salat ko ne ya kone na ga wajibi na lafazin alwujub ko wajibi ko farada ko kiyo inna allaha farada alaikum alhajja takwaji alhaji kiyo fahajji ya gaje dikiyo ya gaje jihajji alamu ya ga na kiyo dole ko mana wajibu da zaganci mafi su ina kwaye da ake alwajibu nan yi aka bu kuhu. ta hanyar na bi kiyar abuji ya zaba ta bi hajji ko zaba kabaro ko zaba alkiyano da sauransu ko ilé ẹ̀kọ́ yẹn láti ẹwà àdúgbẹ̀rẹ̀ tó fún lẹ́fẹ̀ẹ́ kò tí bà tí ò kọ́ kò tí bà á lè kú lò sí àmì náà àásùn láti wá di kíọ̀ wá ta tí kò tí àwọn ká tí kí n náà tí ẹ̀ tó fún fún maza bai malikiya ta shafi'iya ta hambaliya ga alwaji ga alfarbi su ilimi ko amma maza bai hanafiya a ga alwaji ga alfarbi da kiya duniya a ga alwaji bai da ya sabi shi ne al'ayatu alkur'aniya ko ayayin kuranu da ci zalla na ko sarihul dalala dalilin magaji ce latiniya ko kuma hadisun mutawatir na zai mutawatir da yanko kamar ko in zama ya kimo sarihu a jilala ne zai kiliya za a sabi shaikiyar wajibu amma alfardu a ya sabi shi nan no dole a gogaye ne sabishin alfaru da na gai ayayen kuranu na ciki karara in bai mutawatiru mai kinan eh hadisi na bai mutawatir a gogaye sabishin alfaru da amma alwajibu to zai zuwa ga jiya kuja a ga hadisi ahadu mana na jimu mutawa tura na lo jiyo sai sabi shi ya wajibu da sauransu sai wane da ya dai wuri ga hamu na bugu al ba za a mai hanafiya ne farra ko ya rike la'ada tsakani yake alwajibu wal farq ko ko idan man la mazhabin hanafiya ji a zogon sallah ya wuce wajibi ne yana ya gaba zonin sallah ya wajibi kuma da nasu bai ce wani sallah ya a mutu mutu wace ba ko laji ganewa amma sallah ya ke sallah ya asuba zuwa lasar magari kyau sai ke sun ce farila a kwafin ana usuri maza bayan gole maza bayan malikiya ko da ko da hanabila ko maza ba ne bayanin a ga alwajibu ngai ce su kwansu ngai alfardo alfardo to ma ngai ce alwajibu sai ba ga alwajibu to alfardo àmọ́ ẹ bá ànáfù yóò túbọ̀ ká àlùwájú wíyá àlùfọ́dù yìí àlùfọ́dù aya na cikar ko hadisi mai mutawa tun na ya sabi shi amma alwajibu yana ya sabi shi ne kiyo hadisi ahad na jiki ana yau na ji mutawatirwa ne ga ya amma ka wuce a nafu yau yi ba ta jada da buga ga nan buga ga nan tuku janna di sai a hadu janna muta wato ya luji za ta rato a hadu sai ji ya eh, luji hujjo ba da kyau daga jiki nan ina ka juna na dai zo fa ka ni ko mu zo na ku kiyo ya ko nga mai ya na ga mai ce ya alhakimu ina da dole dole ta ce ya zaune ko ko ta a ci da al'iski babu ko hmm. al'iski babu na zai ce almustahabu ko hmm. ko ma almandu ko ma ce a sunnatu ko hmm. sai bayanin nan wale ga alisi ba ne kada za ki almargubu fihi ene ya za ko da gudu jina ujina nga malaja ga ma amara bi shari ene da la sharia bi ne bi foro be yi la ala wajihi al-ilzam muje te ki bana muje te wajibi bwano jisa waki Sun sunnu don ana shi kala amma kila amma ku zuwa kin da kulli salat ji sallah na zile shi ni marradul abdullah law kana ni min al Sun sunnu ko da sauransu man kama ramadan kuma za a fi san mishan wa zane ga ramadan ko ja zo suka shawal suna da ya kasu ya midan sunna sunna ta tun na jidana eh al-istibab ta eh kinno ne umma koyi na wala sunna la da mata ya farilla na koyi na wala sunna gina da mata ya farilla lana. ba yin da tuje ba anabi abin da anabi a cikin ya anabi ya ji anabi ga ga anabi wajazu kamun cikin wasa ku ta an yi waje an yi waje an yi waje an yi waje an yi waje ta yi da da cikin wuya sai fiya ma jiya ta da cikin wuya sai fi na jira ma aliya ta da cikin wuya jiya a nan mai ne ba ta a nan ne ba a miji na ji ba ko ba ne ne daga yes dole yanzu lamitu suna ne kungo yanzu lamitu suna ko ba ta kuma rasulu ko ku zai na fi shiga laye ne ga biya ko ba na kuma hannu son ta wani ma kai ne ga biya jike ya biya ga yi ko ko ma ma su kun bi fatu mini masa fatu amma da la sun da da matsayin salin lamu ko yi gana ku ba zane shi ce zane ke ni ji amma dai yau misali a cewa ka ji ko sai fi hafi yansu ke shawar ne batan gwada ke sun na ji nan ko a cikin yanzu wani kiran alharam yana ji haram gan na kun ke almamunu yana ji kiran yana kanan nga mai ma na ha anu ko a shari'u ala wajihil ilizam na shari'a kan a mai teki gudun ita baka gudun ko gala daga ma yi sabu ala tarfihi ko imtisalan ina ga alugo ebo lada o ta alugo fo ko wa dilada na wa yu'aqabu ko ala filihi ko wa yastahiqu kaba gana maguji na aji ciwo akwai shi wo, ya bar ciwo eh, eh. ebe na alamu wani bi amma kai daga ta alamu ba ka kufa na zai lalla ga ya tsayi kulika ba ta ị na la ala ya suka shi bai kuma madu na zalika liman ya shawo kai daga ta alamu ruwa ma ba ka ko ji zaza ba ba ka ko kufa da zai ga wa ya tsayi kulika ba tariku ite wajibi to na mai yake kibo kuma yake aramu aramu aramu la takrabu zina ga to ba ma ko wala tushriku bi ce ga nan do fato ci ba ma ko la talifu biya ba ko ga ji kutuwa ba bai ji mun go ne na yi nan ne la go ce haramu kuku alwa'id aljanna ina umar shi bila da kada haramar lawa ne da zanga ce ka jinsu ta ajiyar da ta haramu ko a ga gawa gaya ka zabi ya to da na a ji kanu ma kanu ya maru ko a gawa gaya ka zabi a gawa ji hajji ji alamu ya gaya wuce haramu a tsarin kwasa a kwasa fokta ya gaya ma ibari ma ka zama da kanan min ma ko mine la la alamu bi razuku al ke zaɓore matsalar hukumar mai tafi ɗaya ya tushe wula ji ciwo lajin haramu ya yi kuma yadda ya lamu ya wuce ciwo haramu ko? ko yana haka ji ga yana haka ji ga kasin al'ada buɗi min allazi da kafaru min bani isra'ila ala ji sani dawo da wisan maryam sani ka ba so ka ga kan da ta dawo da hamun kari salu ko? sai ta ta alamu jirgin ke lafiya haramu yana lala jaga nayi ni tarini a ga nayi za ka je haramu yana illa ni kari ne tun da wace eh inda wa Allah maga da dabban lau ga annabi ya haramu to Allah lau yake makro ne lau yake ba ne lau yake kazana ko Allah wa wal karatu cikin ngai kiyo yana hajjina yana nafwanin yana mai makaru na gayi ma na ha anu shari ko ya la shari'a da lo jikiya ko kai wuce la ala waji al ilzamu je sai kiwa eh eh ina u kama wani kike baka ba ana wanda ke kala to haramu na amma na ke kala ka makaru wani da misali yanzu sai yanzu ba wani wani shi hannu boko so na yi ina makaru da na ko a ke ce alibahatu alibatu zai za a ja ko? yana ya gaji ci wani ya gaji wani na ne yana je mana to ji to aluwa bata ya zuwa ìdíjẹ́ǹtì wọ́n bọ̀ túmọ̀ sí wọ́n bọ̀ra túmọ̀ wọ́n bọ̀ dẹ́mọ́tọ̀ wọ́n bọ̀ra dẹ́mọ́ tó wọ́n bọ̀ ọ̀pọ̀ náà ta ni wọ́n bọ̀ ọ̀gá àwẹ̀ ìwé tàwa. ndoro ba za ki mu ba an bɔ dɔ fila kɔ an bɔ ka dɔ fila kɔ ayi wa an bɔ tu ka taa an bɔ tu ka taa ci ba za ki mu ba ko k'an ta sɔrɔ lɔ jima to la tuma si lɔ jima na kpa tɛ de ka ma di ala ka di. gawa ba su sani ko alwaju ma yusabu fa'ilu wun tisalan ene wajibi non ga yana ga nagu jina e bo wai la ga wa di la ga na ko wa ya sai ku le ka wa ya sai ku tare ku le ka ga na magu lugwa na wa di ko apo ni shiwo abadu turaju ga al wajibu wajibu ga de muwassa'in ade muwassa'u da mu de mudayyaku ade wajibu na gobe na mu de wajibu na tina wajibu cikin gobe misali bana ga ya zaka aqimu salata wa atu zakata ya sallah ku yi ne mai na zakaya dole wayo kwano waya wai so mai ɗan na jiki nan nan amma dai mu zayya wajibi ne jiki nan na hafi nan kwa misali bani kan wani lalin na fi zai manisa sa ilai sabila wani waya nan waya nan jamai ne wato na suna dalo wani gwafi amma mu zayya ba a fiye ramadan aji wajibi ngo ne san ramadan kai ga wa fi wa shi su da tun da su da tun da jiwa bila ga na ji mu ya wati wati lokaci ma na lokaci na wa lokaci lokaci na na iya amma dai wa wa amma dai wajibi da dole ga wajibi sallaga wa jihar mai gida wani abin da suke su sallaga inda salata ka yi zanen mumini da kitabar mawukuta ko amma muhayyar fa kafara da kafara nan waje kuɗi waje ta ƙwambo ta zunguta ƙwambo jijiyar ko ya zaguwa yi ko ko su wo bango yau da jiya wani ya sami mu hanyar amma dai kifa'i ma'ana wajibin kifa'i ma'ana farin kifaya na zamuwa ci gaji gaji ce gaji ya ci zamuwa ci wani a yi sallah farin kifa'i yau yi ci zamuwa buta ma zai ya kuna gaji hannu wajen a yi gaji farin kifa'i ko jẹ̀nàíza pọ́ọ̀gì ti fa ìlú àtàtì ètùtù wá ìlú arúgbó tùmọ̀tò yẹn múlùtì ètù pọ́ọ̀gì ti fa ìlú báka rẹ̀ ni mo bìrì lẹ̀ nìyẹn fìrú káfà pọ́ọ̀gì rẹ̀ ni ọkọ̀ àtàtì ètùtù pọ́ọ̀gì fa ade da wani fardu kifa na amariya ne da wani fardu ayi nan ko bil walidai ne wato ajiyo sallah wato ajiyo azun wato ajiyo zaka wato awayo ko da wa zaka da hukun to su bata zaka haji bata ne jiyo fardu ayi ne bubiyo ko da fardu kifa na to zan ba ci ga januwa ci a ce ke nona abin muqaddarun wa ghairu muqaddar amma da wajibi da wani hadisi nan na abba na amma da na abba ne azu ramadan ya fo gbo din ni ko fo gbo wannan ne muqaddar ko amma gani wa su fi mulbayi falsafi eh ya tara kai gicuji hmm. ko wani yan da gairu mukaddar wa yuju wa doku wa mai yuju wa jeji ko abadu khalid ngaya al mustahabu ma yusabu fa'ilu imtisalan la yana zane ne junan gajin ayi lada na ko sai bai ni na watu na na wala yi akabu tariku kawai maja masu a cikin a kwani shoya ya bona babu ci gwa tilaga da masalaci ne ko sai bona wa gwalo lati ya ne ko ya gona wafe fiye jito baro nan a jiki a a gaga waki don wale a a gawa polishi yan daga a alharamu ma yi samu tariku wani tisani na yana wani ga aluwa a yau ladan da wani milatu boko hmm. ya yi lami sami bilari da ya sayi kufa ilu wani saba ga na magajin hmm. na alharamu haramu ada haramun da za ta yamu da haramun da kasbi ada yadda wani haramun wata da ta ce nan mutu haramun yau da nafsi da za ki eje haramun yau da za ki ko dabba na suna haramun yau da za ki ko mai jiki haramun da za ki ya ci ji haramun yau da za ki ilafanin malikiya ko amma dai haramun da kabli yana da wani kuma ji haramun ya wata kiwo eh yanu ji haramun nan ya eh, gwada sassi ko ya kwallo da wata jikina wata juna waje ta kafa da yau bai dana da amma wadayi wani wata shi ɗanin na ji haramun amma likasri ko wai faya wajen na yi yau fashe da yau tsari amma dan fara waje wace ji kiyo eh wace shawafon yau na ramu ne kafi yau ta za a zuwa duk sami ma rima li za ta layi bahu illa ji darura yana halajin halar da ta cire ahalusha ahalusha mu ba sai bai ci ba sai bai ba katu gobe katu yin ta ya fara da an ya ce kibo ah. a dorratu a dorratu ta jin mazurati dorra wala sai na jaja al'amu da jiya wala ajan mu ba ko amma ah. ta so a dorratu duka daru da kajin ya ɗan ah. magbanin nan dorra da be a kawai sun jago owó caje su no problem kaga wajen da ka kusa ni ga wasu musu yi no problem illa mu kula kalbi mutmainin bil imani kai kaga wani lafazi ya shirka ta yi so ba ni go ku e bi mata da ko bi ga mata na ta ga ya imani wani ga damu ya go go no problem yo ni na ko e bu ko ba wani bali za ki wa ba wani doroti goma ulima fadali zariya bi ya lil haja yana ma kan e bu ya sabbi zariya no ga da kiyo Eh? agula je mu ba wa yabo je bai hajatu bani zamani annabi a da kiyo a nabi fa a san da muka ne ba ja fiye jamfani da zinariye ne ko lan da kuma zai zama a muyau ɗaya baya na ga hauke ya baya ga nan ko shiga a ji zuriya wannan wuya jiki nan eh a ji zuriya wuya ne ya shiga ji ne nan amma Allah zinari a lalajin alamu ta dalil zari ya kiyo da yake wasu tsaye zagi fasa israfu da sauran kuma a jefa shi kina wajen kiyo na ji amfani wajen talibani ina yi shishi idan da asibiti wọ́n wọ́n á ṣe kẹ́ breast ko breast cancer lẹ́yìn òun kawai kọ́ ìwé jíjọ ìjọ bẹ́ẹ̀ kan tún wọn ní à ajé ti di wò jíjí ná ìbá ti lọ́nà o ẹwọ́ sí bo báyìí wájú kálíwá bẹ̀yìn làjí mọ́ wò rí mọ́ sọ́jà ní ìzẹ̀lẹ̀ ẹ̀ sì nínú wàdí wa lọ́nà wọ́n ti wáyé náà kókó lọ́wọ́ àlọ́ àwọn àdúgbò makaru makaru máa yìí sáàbù táríkù wọ́n ti sálẹ̀ kẹ́nà luwa. àlùwà àyọ̀kí náà. ayo lada ne wala ya almakuru gado na hmm. bai sabu fa'ilu umti salan wala ya aka mu bai sabu tariku umti salan wala ya aka mu fa'ilu wal maguja a fani shuwa nan wa yin kana balu maka a aku la wuce bude a gabir da shi ci almubawu la ma ku yira almukallaf bai na fili wa tarki la yana zane yi mukallafi na Allah ya tawo takani ya jibe kiyo ya lugu yana sai ga katin ya abu insha Allah ya sun ya ya wato katin buru ya bin albabu sano wal ilmu inda Allah da riga dini na Allah ba mu lada da mai gaci mishi na Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh